Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. a makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da malam haruna nefa wanda yake garin rido a jihar kaduna najeriya wannan bawan allah yana da bukata ta musamman domin kuwa baya gani ko kaɗan amma sana'arsa ita ce wanki da guga inda muka faro hira da shi tiryan tiryan yake gaya mana yadda rayuwar ta faro da kuma halin da ake ciki yanzu to amma kafin jin ci gaban tattaunawar tamu da haruna nefa bari mu ji wannan rahoto daga jihar bauchi wanda wakilinmu ya aiko mana a game da ranar sanda ta duniya ta makafi wato sandan na fara da suke dogara wadda ake kalmashe ta wanda kuma aka yi ajiya makasudin ranar shine faɗakar da al'umma da kuma wayar da kansu dangane da muhimmancin farar sanda da makafin kan rike a hannuwansu domin ya zama manuni ga sauran al'umma cewa mai rike da sandar na buƙatar taimako na musamman idan an gansu a kan hanya a tsaya sai su wuce da dai sauran ire-iren abubuwan da suka jibanci yanayin da suke ciki har ila yau a wannan ranar makafi kan isar da sakonni wa gwamnatoci game da matsalolin da suke fuskanta kamar yadda mai kula da harkokin kungiyar makafi shiyar arewa maso gabas malam iliya adamu ya bayyana a kuma na zo in yi dan amfani da wannan dama in isar da koke mu musamman mu da muka fito daga wannan arewa maso gabar mafi yawa mutane sukan yi maganganu a kan irin yan gudun hijira da abin da tsaro rashin tsaro ne ya shafe su amma ba su cika magana a akan nakasassu ba musamman makafi to ni na kira gare su ya kamata su san cewa akwai makafi wanda irin wannan matsaloli ya same su wanda irin wannan ya faru da su ba su ma san yadda za su yi ba kuma ba a kula da su ba a yin magana su ma gaba daya kuma muna jin labari za a kafa hukumar da za ta kula da za ta farfado da wannan arewa maso gabar zan yi amfani da wannan dama kuma har yanzu su samu a cikin wannan kwamiti daga bisani na ji ta bakin wasu makafin ga abin da suka ce sunana ibrahim musa ni ne shugaban haɗin gwiwa na kungiyar makafi bangaren matasa na nan arewa maso gabacin north east kenan babban kalubalen da matasa suke fuskanta musamman a nan arewa maso gabacin suna fuskantar rashin kulawa daga al'ummansu da kuma gwamnatoci ana samun matsaloli kamar wasu irin matsaloli saboda al'adu da wasu irin tunane suna goyon baya na barace-barace matukar ba a ba da gudunmawa da taimako da ya kamata sa yara ƙanana makarantu a ba su ilimin da ya cancanta da su a ba su kulawa domin abin da aka ɗauka kawai banda baran nan ba abin da wanda yake da laruran makanta zai iya yi so wannan babban ƙalubale ne su kuma gwamnati duniya ta sani cewa na sun je paralympic sun yi kokari sun ciyo gwalagwalai da sauransu a kasanmu najeriya sun mekin kasanmu wani abu na na alfahari da haka idan aka ba su dama a fage da dama insha Allah rabbi za su iya tallafawa kuma da taimaka gurgudu. Good point. Sunana a Isha Adamu, wannan rana muna bikinta Allah ya kawo mu, Allah ya sa mu yi asa'a, Allah ya sa mu wanye lafiya. Sai na fita na yi bara na nemo, dan sayan sabulu da omo abinda zan ci in sha dare da rana. ne damuwa ta Allah sa mu gama lafiya shi kuma a nasa jawabin na marhabin gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya bada tabbacin duba koke-koken da makafin suka gabatar masa ina so in tabbatar muku cewa wannan ranar farin ciki ne gare ni saduwa da na yi da ku an bani koke-koke wajen guda takwas idan allah ya yarda da ni da shugabanninku za mu zauna za mu shawara a ba mu sunan mutum guda wanda za mu naɗa shi mataimakin gwamna na musamman akan harkar gaji a gani na wannan ita ce hanya mai a'ala da za mu samu mu shawo kan dukkan sauran matsalolinku idan mun naɗa shi to kuma za mu zauna da shi mu yanke shawara akan hanyoyin da za mu bi don mu kawar muku da waɗannan damuwowinku da aka lasafta mana a nan. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To mun gode Malam Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi a Najeriya. To daga nan kuma sai mu koma ga hirar tamu da Malam Haruna Nefa mai wanki da guga wanda yake garin Rido a jihar Kaduna. Inda a makon da ya gabata muka tsaya daidai inda muka tambaye shi cewa. Kana da iyali? Ina da iyali. Guda nawa 'ya'ya nawa? yanzu dai ina da mata na guda ina da yara na guda bakwai. To misali su ya kake tafiyar da su matanka suna da nakasa ko ko lafiya lau suke? Lafiyar su lau suke mata na lafiyar su kalau suke yara na ma dukan su lafiyar su kalau suke. Ya ya kake wurin renon su misali musamman. Babu wani babu eh. wani mai nakasa to. Wani eh. haka dai yadda dai rayuwar ta take dai haka dai muke dai suna hakuri da mu muna hakuri. <laughs> Eh, to misali kamar makaranta maganan kula da lafiyar su saboda ka ce bakon daure ne sanadi so irin ganin cewa yaran ka kai ma ka ga cewa ba su samu wannan matsalar ba wani irin hikima kake bi a tsakani da Allah kaga kamar musulmi kamar musamman kamar magana rigakafin nan da ake yi mm. to tsakani da Allah ni bana wasa da shi wani hanya da za a bullo na kafin ne bana bani bari dan tura zai sa a ma yaro eh. kuma daidai gwargwado kan alhamdulillah dai babu wani abin da ya same su ko ne dai ina da lafiyar su kalawa in aka yi maka magana aka ce Malam Haruna Nefa shin gwamnati tana agazawa na kasassu a kasashen mu na Afirka me zaka ce ko tana ko a Najeriya misali ni dai wallahi zan ce ba a yi nisa mm, ka ce haka saboda dai ni ban taba samu ba eh ka taba nema misali irin kungiyoyi shin ah, da ban samu ko ka ba zan ce ana yi ba mm shin ce ka taba nema misali a ce wata ƙungiya ko haka ko wani abu kuna da kungiya da kake kai shiga ko wani abu makamantan haka eh wato akwai kungiya na taɓa shiga kungiya zan ce su daya to a kungiyar ma da na shiga ma farko shiga na farkon ma sai kasance kuma wannan kungiyar sai da shiga kuma hannun kamar hannun mai wadara mm inda na kashe kuɗi na na yi hoto na kashe kuɗi na sai fom idan ka je sai zama to kungiyar ba kamar ba ta gaba ɗaya kwata kwata kungiyar ta masu masu masu lafiya ne masu lafiya ne wanda ba su da wata bukata ta musamman suka kafa ta koko su ma masu bukata ta musamman ne suka kafa kungiyar wanda da ya kawo mana kungiyar dai ne da kaka amma dai tushen ta ne kam gaskiya ban san wanda suka yaki shi ta ba eh to da wannan ya faru me kai to kuma ni wallahi dai kaga tun da wannan ya faru zai ni dai mm. kai na da abin da ya sani dai na dogara da sana'a na dogara da Allah da sana'a da mai mm. in na ce ka kira gwamnati ko ka kira ga gwamnati me za ka ce akan masu bukata ta musamman tun daga rayuwarsu tun daga makaratunsu irin yadda za a yi a kalle su ko kaman kowa ko makamanci haka me za ka ce wa gwamnati in na ce kai magana gwamnati kan gaskiya shi sabilillahi ya kamata ta duba irin da wanda suke suna da sana'a da wanda suke ba su da sana'a mm. saboda babu wanda zai iya daukar nauyin mu ba kamar gwamnatin ba ko gwamnatin ba zai rage tallafa sai da ilimin kuma da muke da sana'a aka tallafa mana kaga za mu kara jin daɗi za mu kara samun fitowa da hutu mm. wanda ma wayan su za su zo su jikin mu su huta. ran da ka fara jin wannan shirin na na kasa ba kasawa ba me ya zo ranka. Eh, abin da ya zo zuciya na gaskiya fi sabilin yayi na yi farin ciki na ji daɗi saboda ko ba komai mm. wanda ba su da daman wanda ba sa sauraron mu kuma wanda ba za mu iya faɗa su ji ba mm. wanda ba mu da ikon da za mu ga sai mm. eh, wannan shi zai kai musu za su ci labari za su sani mm. haka to daga daga ƙarshe mala haruna ah, a cikin kalaminka na wannan shiri da za ka rufe min da shi wani kira kake da shi wanda kila ban tambaye ka ba bayanai da nake da shi din dai duka zai wuce ne wanda ka tambaye mu daga gwamnati mm. da masu hali su rika taimaka ma da su irin da ma wanda ma suke da sana'a da wanda ba su da sana'a saboda ana cikin wani hali gaskiya ji da lillahi wannan lamari ya kamata dole sai ana tallafawa mm. ya kan kira da zanyi kenan da shi to su kuma masu kasa fa me zaka ce musu masu nakasa su tsaya su nike su kokari su nemi na kansu a halin lokacin nan kana da sana'a waya ka kare balle sana'a ba ka da sana'a sai dai ka je ka roƙa na mm. kira ga wanda suke da nakasa ya su sana'a saboda koda za su nema dai a wajen wani dai an san dai da sauki suna da abin da za su. To na gode da ka samu damar magana da ni a cikin shirin. Allah ya sa amin amin na gode nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba to duka duka nan shirin namu ya kammala kuma muka karkare tattaunawar tamu da malam haruna nefa da yake rido kuma mai wanki da guga amma kuma fa baya gani wannan ce ta sa ya tabbatar da cewa nakasa ba ita ce kasawa ba da fatan an amfana da wannan shiri na yau a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri sai kuma wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Mu zama lafiya.